Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariyar Litinin 18 ga watan Maris shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da laldaniya. a birnin su kuma za a saurare mu ne ta alfa radio yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumel. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji mu ga kanan labarai. To yau Litinin Firaministan New Zealand ta ce ministocinta sun yanke shawara kan sabunta dokokin mallakar bindiga biyu bayan kisan gillar da ya faru a masallatai biyu a gir'a wato a garin Christchurch. 'yan sanda a Netherlands suna neman wani mutum dan asalin Turki da ke alaka da harbin da aka yi a cikin jirgin kasa a birnin Utrecht. sama da mutane 150 kuma sun rasa rayukansu kuma wasu ɗaruruwa sun ɓace bayan wata mahaukaciyar guguwa ta afka kudu maso gabashin nahiyar afirka kanan labaran kenan to bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa rundunar sojin jamhuriyar niger da ke yaƙi da ƙungiyar boko haram ta lashe takobin kakkaɓe 'yan ƙungiyar baki ɗaya ya kamata boko haram ta san cewa kirse mata saura a duniya domin za mu bi su zuwa duk inda wata malabar su take domin mu gama da su in ji janar isa bulama To wata 'yar majalisar dattawan Amurka na jam'iyyar Democrat kuma wato ta kaddamar da yakin neman zaɓe na yiwa wa Democrat ɗin takara a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2010 wato 2020 kenan to ko za ta iya kai labari? ba wanda ya zaci kamar Trump ya shugabancin Amerika amma ga abin da ya kasance ina jin wannan yana nuna mana cewa Amerika wallahi tallahi ba ta yi shiri ta bari mace ta jagoranta ba ni dai ina gani haka amma kuma za a iya samu a yi Yusuf Aliyu haranje kuma na shigowa da shirinsa na ilimi amma duk sai kun ji labaran duniya. jama'a salamu alaikum da fatan ainihin lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Yau Litinin New Zealand ta ce ministocinta sun yanke shawara akan sabunta dokokin mallakar bindiga biyu bayan kisan gillar da ya faru a masallatai biyu a garin Christchurch. You know, I think what the public rightly are asking right now is why is it and how is it Firaminista Jakin da Ardern ta ce, Ina tunanin abin da mutane suke tambaya a yanzu shine me yasa kuma ta yaya za a kawo ƙarshen tsarin zuwa a sayi bindigogi irin na sojoji masu sarrafa kansu a New Zealand tambaya ce da ya kamata mutane su yi haka kuma ta ce baki ɗaya za a miƙa gawarwakin mutane hamsin ɗin da aka kashe a masallatan ga iyalansu zuwa ranar laraba domin a samu damar yi musu jana'iza kamar yadda addinin musulunci ya tanadar ta kuma ce wasu kwararru masu tantance garawakin da wata masifa ta afkawa sun isa new zealand da ƙasar australia domin taimakawa wajen tantance gawarwakin mataimakin kwamishinan 'yan sanda wali homaha ya faɗi jiya lahadi cewa ofishinsa ya haɗu da shugabannin wato shugabannin musulmin yankin domin taimaka musu su fahimci yadda tsarin bincike yake tunda addinin musulunci ya tsara cewa abin na gawa cikin sa'o'i 24 bayan mutuwa ya zuwa yanzu dai ba a bayyana sunayen mutanen da wannan ibtila'i ya afkawa ba duk da yake dai an shaida wa iyalansu 'yan sanda a netherlands suna neman wani mutum ɗan asalin turkiya da ke alaka da harbin da aka yi cikin jirgin ƙasa a birnin utrecht wanda ya haddasa raunuka da fargaban mutuwar mutum guda shugaban rundunar da ke kula da ayyukan ta'addanci ya ce lamarin da ya faru a jirgin kasan ɗaya ne daga cikin harbe-harben da ke faruwa a birnin peter jaff albersberg ya faɗa manema labarai cewa harbin ya faru ne da safe yau litinin a wasu wurare kuma 'yan sanda na ƙoƙarin ganin an kama duk waɗanda suka aikata albrecht ya dai ya ƙi magana akan yawan mutanen da harbin ya shafa sai dai 'yan sanda sun ce an yi amfani da jirage masu saukar ungulu a wuraren da harbin ya faru domin su taimaka wajen kwashe waɗanda suka ji rauni da kuma neman al'umma su kauce wa hanyoyin yankunan domin ma'aikatan agajin gaggawa su taimaka waɗanda lamarin ya ratsa da su. sama da mutane 150 sun rasa rayukansu kuma wasu ɗaruruwa sun ɓace bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta afka kudu maso gabashin nahiyar afirka inda ta fi shafar birnin bera na ƙasar mozambique wata tawagar ma'aikatan jin kai na ƙungiyar agaji ta ifrc sun isa birnin da wannan guguwa ta fi barna domin su kiyasta barnar ta faru a cewar ƙungiyar a yau litinin jami lusa wadda ke jagorantar tawagar ta faɗi bayan da suka duba lamarin cewa halin da ake ciki ya yi tsanani guguwar dai ta yi barna sosai da alamu guguwar ta lalata akalla kashi 90 cikin 100 na yankin da guguwar ta afkawa majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin sama da mutane miliyan ɗaya da rabi a mozambique da malawi da kuma zimbabwe guguwar ta shafa dabban mutane kuma sun rasa hanyoyin da wato hanyoyi da wayar tarho da wasu yankunan marasa ƙarfi da kuma karkara ita dai wannan guguwa ta isa ne ta ranar alhamis kusa da birnin da ke gabar tekun Mozambique Bera da karfin iska mai tafiyar kilomita 200 cikin sa'a daga nan kuma guguwar ta nufi yamma zuwa Malawi da Zimbabwe. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. na'urar naɗar bayanai ta jirgin boeing 737 max wanda ya hatsari a habasha da indonesia su nuna cewa akwai kamannin sanadin faduwar jiragen ministan sufuri na kasar habasha ya faɗi jiya lahadi cewa kamfanin jiragen na amurka ya sanar da cewa yana sabunta manhajar da ke dakatar da inji daga mutuwa ko tsayawa daga aiki da mcwit moj ya faɗa mani ma labarai cewa an samo na'urar naɗar bayanan da ake kira black box ta jirgi mai lamba 302 cikin yanayi mai kyau da zai bayar da damar duba dukkanin bayanan da ke cikinta sai dai bai yi bayani dalla-dalla ba kan kamannin bayanan tsarin wato hatsarin jiragen Moses ya ce za a fitar da rahoton da aka hada kan hatsarin jirgin da ya faru a makon da ya gabata wanda ya kwashe wato ya kashe mutane 157 cikin kwanaki 30. A halin yanzu kuma ana ci gaba da matsa lamba ga hukumar da ke kula da saukar jiragen sama ta Amurka akan lafiyar jiragen sama. Hukumar da ta nace kan cewa ta bi dukkan matakan da suka kamata wajen tantance lafiyar jirgin Boeing samfurin 737 Max. jami'an aikin agajin gaggawa a ƙasar indonesia sun ce yawan mutanen da suka mutu a dalilin ambaliyar ruwa da gocewar laka a santami da ke lardin papua da ke gabashin indonesia ya cira inda ya kai kusan 80 yayin da har yanzu ba a san inda wasu mutanen kuma 43 suke ba an ƙara samun ruwan sama kamar da bakin kwarya a cikin daren yau litinin mai magana da yawon hukumar da ke kula da masifu stupo pro ya ce duwatsu masu yawan gaske da laka da bishiyoyi duk sun wanke zuwa cikin kogi wanda ya yi ambaliya ya kuma share mutane da gidaje da kuma hanyoyi indonesia ta to ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi fuskantar masifu a doron ƙasa inda wasu lokutan damuna akan fuskanci ambaliya da gocewar laka. kuma da lasafilu hashim gumal kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a wani yunkurin karawa dakarun jamhuriyar nijar kwarin gwiwa a yaƙi da suke da suke fafatawa da ƙungiyar boko haram mataimakin kwamandan rundunar mayakan ƙasar nijar General isa bulama wanda ya kai ziyara yanzu haka a yankin difa ya jinjina wa kokarin da dakarun suka yi sannan kuma ya umarce su su kara jin damara don kakkaɓe abin da ya kira burbushin 'yan kungiyar boko haram din daga wannan yankin abin da tuni mutanen yankin suka fara nuna wato farin cikinsu a kai wakilin muryar amurka a birnin yamai silimin mani barma ya aiko mana da ƙarin bayani la face du Mataimakin kwamandan rundunar mayakan jamhuriyar Nijar kenan a gaban askarawan kasar da ke difa a yayin ziyarar da ya kaddamar ajiya a wannan yanki da nufin kara musu kuzari a yakin da suke gwabzawa da kungiyar Boko Haram bayan da ya jinjina wa abin da ya kira namijin kokari. Janar Isa Bulama ya kara da cewa Vous avez démontré à la face du monde que Haram aujourd'hui Kun gwada wa duniya cewa Boko Haram ba tafi karfin a fatattake ta ba, haka kuma kun gwada wa mayakan wannan kungiya cewa ba da karfe aka halicce su ba. Boko Haram ta shiga halin ta gayyara, Boko Haram ta kiɗime, Boko Haram ta rasa inda za ta shiga a yau. Aikin da ke gabanmu shine mu murkushe wannan kungiya, saboda haka za mu ci gaba da jajircewa don cimma wannan guri. Wajibi ne mu gwada wa Boko Haram cewa za mu ci gaba da yakarta jan ba gajiyawa. ya kamata boko haram ta san cewa kiris mata saura a duniya domin za mu bi su zuwa duk inda wata malabarsu take domin mu gama da su in ji janar isa bulama wannan ziyara ta mataimakin hafsan hafsoshin nijar adifa ta faranta ran mazaunan yankin irin su abdullahi nino ga jango na kungiyar manoma da makiyaya wato platform paysan a wancan lokaci masu aikata mugun abu in suka yi shi a nijar da sun ƙetare iyaka sun ƙetare kogi shikenan jami'an tsaron mu ba su da dama da za su bi su a cikin najeriya mai a yanzu an samu daman da in sun ƙetare in suka bi suka shiga najeriya ma jami'an tsaron mu suna bin su cikin najeriya su je su kamo su wannan abu na da lalle ya kamo kunciyar hankali a cikin hankulan mutane a jihar difa wannan janar isa bulama bai manta da dakarun tsaro na haɗin gwiwar ƙasashen tafkin chad ba a bisa la'akari da nasarorin da ya ce ana samu a wannan yaƙi To koya masharhanta a fannin tsaro ke kallon irin wannan rangadi ga dakarun yaƙi? Kaporal Ali Yakuba soja ne da ya ritaya. irin wannan ziyara da yake wani yana da kyau saboda ka san yaro mai gidan shi kamata idan zawa yana yana tsaya bisa gare su yana ba su karhi biskan aikin su yannan za su cika aikin su ma yadda ya kamata yanzu wanga da yake ma yaran nan yau yau in duk in suke wallahi dadi suke ji na rashin da Allah mala sun ji yake a ah, ga abin da za a kawo musu kamar kayan aiki ko ko wani abin da zai sa da su yi karhi su yi aikin su su da kansu har ma ihu rahotannin karshen mako sun yi nuni da cewa wasu rokoki sun faɗi a wani wurin da ke a kilomita biyar da garin difa abinda wasu ke cewa filin jirgi ne aka auna amma haka ta kasa cimma ruwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger kinin maza daban da na mata soshe wuta gudu barewar daji To da lagai da sulabin muni barba. A siyasar nan Amurka kuma wata 'yar majalisar dattawan ƙasar ne daga jihar New York Christine Gillibrand ta kaddamar da yaƙi neman zaɓe na neman yi wa 'yar jam'iyyata ta democrat takara a zaɓen sabon shekara domin fafatawa da shugaba donald trump a shekarar 2020 to ko za ta iya kai labari tambaya kenan da na yi ma wato malam muhammad nasihu malami a jami'ar new york lamarin nata dai yana da haske saboda kasan yadda take ita ba kamar sauran democrats ba ne ba kamar sauran wanda suka tsaya takarar abin nan zaben ba ne saboda ita tsaka take ka gane hmm. akwai wanda suke hannun hagu sosai sosai hmm. cikin democrats wanda ya zama da progressives kenan wanda ya zama na suna yaƙi ga abin nan zantutukan kiwon lafiyan amerikawa da kuma na talauci amma ita da ya zama na upstate new york ta fito saka take so ina ji ita oh, ba ta nan ba ta nan tana uh, sassaucin ra'ayi haka ne haka ne to ina ji ina watakila ita tana da chance kenan watakila saboda wannan abin na tsakin da take a wannan wakila ya bata wani chance fiye da su sauran wayanda suka fito a kodama. ko da ba ita kadai ce mace da take neman wannan mukamin ba haka ne to da yake ita ce mace ta farko da ta fito ta bayyana sha'awarta kana ganin akwai alamar jam'iyyar democrat za ta tsayar da mace kamar yadda ta tsayar da hillary clinton a wancan zaben ko da ke ita hillary clinton kasan ita kayan da ke kanta na da yawa a wannan lokacin kuma akwai abin nan laifuka da yawa tare da ita ka gane na yi man ce ma akwai dauda tare da ita to kaga wannan kamar yadda obama yake da suka shiga senate bai jima ba don haka ba wani dauda haka da yawa tare da su to ina ji illa take da chance kenan ko da ai kamar na ka faɗa kamin ita fa akwai elizabeth warren wannan ma yace yanzu haka ta fi a cikin matan da suka fito da mazan ma duka ta fi surukan su shahara kuma na ji in ma ana batun wanda ke da chance sosai sosai shi Elizabeth Warren akwai kuma Marianne Williamson akwai mata da ga kuma Kamala Harris ita wannan baka da ta fito San Francisco ga Tulsi Gabbard wanda ta fito Hawaii suna nan dai da yawa mata da yawa da su ma suke cikin wannan field din amma ni da ina jin saboda kamar yadda faɗa farko yana take tsaka ba tana can bangaren ba tana left ba ne ko tana right ne to ina jin ra'ayinta ina jin ya kamsu da mutane da yawa cikin democrats To yanda mata suka yunkuri suna fitowa neman wannan mukami na takarar shugabancin ƙasar nan, Amerika ta shirya amincewa da shugabancin mace kuwa? <laughs> Ah, ai takarar zaben da aka yi 2016 mu mu sai muna zaton muna jin kamar amerika ta shirya amerika ta yi radi da mace ta yi jagoran amerika amma da wuri ya wuri kaga fa yadda abin ya kasance don ba wanda ya zaci kamar trump ya shugabancin amerika amma ga abin da ya kasance to abin ina jin wannan yana nuna mana cewa amerika wallahi tallahi ba ta yi shiri ta bari mace ta jagoranta ba ni dai ina gani haka abin da ya yasa nake ganin matan zai musu wuya kwarai kwarai da gaske kenan don kaga matsalar da kenan sosai wannan zaben da aka yi 2016 yawancin mata ko da ke ba most of the percentage ba amma a good percentage mata sun jefa ma trump kaga problem din kenan don wasu matan da kansu ma ba sa son mace ta jagoran america amma inda kamar mata sun fito suka yawancinsu suka support uh, uh, hillary ai da hillary da ita za ta ci wannan abin nan da aka yi don haka har yanzu dai ina jin da saura saura kaga baki kaga mace obama allah ya yi shi ba ke kuma obama yadda hankalin shi yake mutum ne da ya zama na gaye nan ko ya za ka yi da shi ubangiji ya zaɓe shi ne amma ba da wannan ba da yi wuya don zaka bayan shi a jima ba a samu baki ba ko a samu mace. To yanda mata suka fito ta bangaren Democrat dinnan ina makomar wannan jam'iyyar da mata suke kokarin su shugabance ta alhali ko kila america ba ta yi shirya karban shugaba mace ba. ba mu yamma sa abin da zai kasance gaba wataƙila saboda shi ma wannan shugaban da abubuwan da ake ma mata duk duniya da sauransu watakila kamin 2020 sabon shekarar za mu shigo watakila ra'ayi kuma ya canza amma ina jin ai duk abin da zaka samu kana matsawa ne ko mm. kana ne ka dinga yi kenan ka dinga yi kenan har ka samu nasara to ina jin yadda matan nan suka zaburo yanzu haka watakila kuma a samu nasara madalla muhammad nasiru kenan malami a jami'ar new york waɗannan shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe 11 ne da minti 17 na safe a nan washington ga shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba an lura mai ilimi shike jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum mu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Idan masu saurare suna biye da shirin namu, a makon da ya gabata mun dakata a wata tattaunawa ta musamman da muke yi da kwamishinan ilimi da kimiyya na jihar Kaduna, Alhaji Jafaru Sani. inda yake muna bayanai da dama dangane da matakan da suka ɗauka a jihar ta Kaduna wajen ganin an inganta darajar ilimi a jihar. A yau ma za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon jiya, wanda akwai buƙatar al'umma su yi bibiya dangane da abubuwan da ya zayyano da tabbatar da cewar an aiwatar da waɗannan ayyuka a wannan jihar. Allah cikin ikonsa to kaga dubu hamsin da biyu da ɗari bakwai kana neman dubu bakwai da ɗari shida ka sami yanayin da zaka zaɓi sai ka darje a cikin waɗannan mutane to sai aka kira su su ma kamar yadda muka yi na farko su zo su zauna jarabawa sannan za a tantance su sannan sai a kira su su dawo intabiyu kafin mu zaɓi wanda muke so alhamdulillahi mun zauna da su ma'aikatan da take lura da ɗaukan ma'aikata ɗin mun tattauna akan tsarurruka da suka yi to saboda dabaru na tafiyar da abin ta yadda ya kamata sai muka ce to za mu fara da waɗanda suke da matakin digiri da digiri na har zuwa na uku ma idan ka ɗauki ma'aikaci komi kyan shi yana neman kuma bita lokaci-lokaci to su waɗannan da muka ɗauke su firamare ɗin a kafin shekara ta ƙare kusan sun tafi kwas-kwas irin na ɗan gajeren zango haka ya kai su biyar kafin shekarar ta ƙare to bana saboda mu tabbatar da cewa waɗannan malaman sun ƙara samun ƙwarewan da ya kamata an ba mu kasafi mai tsoka na ganin cewa an saka su a budget sai da sai a dinga ɗauko kamfanoni da kuma makarantu da muke da su eh, allah na ilimi ne ko kuma waɗansu waɗanda suke da wani ƙwarewa a na fanni haka da muke so za su dinga zuwa suna ƙara ba waɗannan kwasa-kwasai domin su ƙara samun dabaru na zamani na koyar da wannan ilimi ɗin kuma da yake yanzu duniya ce ta kimiyya duk abin da ake yi idan har baka da ƙwarewa a nan sai ka ga ka zama ɗan kallo to sai gwamnati ta ce to a shigo da kayayyaki na na'ura mai kwakwalwa wurin taimaka ma malamai da su ma kansu ɗalibai wurin fahimta abin da ake koya musu mun haɗa hannu da teachers development program under dfid sun ɗan kawo mana kaɗan daga ciki to kuma mun ciro daga cikin kasafin kuɗinmu na bara kuma bana za mu ƙara faɗaɗawa su ma an sau na'urori wanda yake an saka duka kwasa-kwasai da muke da su musamman ma a bangaren kimiyya da fasaha ta yadda yake su waɗannan kamfanoni sun sa su daki-daki da sauƙin koyarwa sannan kuma da sauƙin fahimta ga ɗalibi a wuraren da suka fara amfani da su kafin nan jiha ɗin wato kaman lagos ke mun tafi wani taro wurin iyaye da yara da su malaman makaranta da kuma waɗanda suke da ruwa da tsaki a harkan ilimi a wannan jiha kowa ya fito sun ce lallai sun ga amfanin wannan mun yaransu su da kuma sakamakonsu ma wurin jarabawa ya inganta fiye da da saboda haka mu a jihar kaduna muna son za mu samu wannan gajiyan wannan na'ura da ya zo da shi saboda a samu ci gaban da muke so a samu a fannin ilimi na jihar kaduna To ka yi magana game da duk wa'innan gaba da ake samu a makarantu a jihar Kaduna. Har ila yau akwai matsaloli da ake samu a makarantu waɗanda suke a karkara. Waɗanne yunkuri kuke yi ko me kuke yi don ganin cewa makarantu da suke a karkara ba a bar su a baya ba. Alhamdulillah ita fanni kamar na cigaba dole ne a sami kowane bangare na jiha suna tafiya kusan daidai da juna. Idan aka samu wani nuri ya fi wani wuri ci gaba to za ga ɗayan yana jawo su baya har ma sai ka ga wannan jiha ko karamin hukuma ko kuma ƙasa gaba ɗaya ta samu ta waya kan inda take son ta tafi a to ta haka ne sai muka kasa jiha kashi biyu kashi na farko shine sai muka ce to wannan kashi shine kamar birane kenan birane da 'yan garuruwa da suke su ba karkara ba da kuma su ba birni ba sai kuma ƙauyuka ɗin da muke da su to a cikin na ƙauyukan sai muka zo da dabaru kalibu kala ɗaya shine sai aka sa a cikin albashi wani ɗan allowance da duk wani malami da ya da ya karɓi postin an aka tura shi a waɗannan wurare da ya tafi to akwai kuɗi da za a ɗan dinga bashi wanda ke fiye da abokin aikin shi da yake cikin gari kaga wannan zai dan kara mushi kwarin gwiwa na cewa eh bari ya tafi wannan aiki na biyu mun lura a irin waɗannan wurare duk abin da ake kuka da shi shine na muhalli da sauran kayayyaki na more rayuwa to a shekara da ta gabata saboda mai girma gwamna ya ba mu umarnin kawo design wato taswira na gini da za a yi na malamai a makarantu mun zauna da ma'aikatan ayyuka da sufuri na jihar kaduna an fito da wannan taswirori an yi zane an yi komi an kuma yi kasafi menene wannan abun zai ci mana to shekaranta kare kafin a aiwatar da su to muna sa ran in Allah da cikin kasafin kuɗinmu na wannan shekara wanda yake tun ya riga ya fara aiki za a sami ƙauyuka sosai na cikin daji a gina ma malaman firamare da headmaster gidaje wannan zai sa dan ka tura su damun ga gidajensu za su zo su dinga zama masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu, kwamishinan ilimi na jihar Kaduna, Alhaji Jafaru Sani. Sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. a maza da mata don wajen miƙewa kai to ba da la'agaida yusuf aliyu harande yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo kaɗan daga cikin saƙonni da ka turo mana ta hanyar imel saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Sade Sa'idu Daura inda ya ce Salam VOA Hausa. muna kira ga gwamnatinmu ta jihar katsina karkashin jagorancin retired honorable aminu bello masari ya kamata a ƙara zagi dantse wajen tabbatar da tsaro a yankunan da ake samun hare-haren 'yan ta'adda da masu satar mutane don neman kuɗin fansa. ga kuma saƙonmu na gaba daga Usman Shitu Mahuta, shugaban ƙungiyar muryar talaka a reshen karamar hukumar dandume jihar Katsina a Najeriya. Shi kuma ya ce, hakika gargadin da fadar shugaban ƙasar Najeriya ta yi wa magoyan bayan jam'iyyar APC mai mulki a kan su guji tsoma baki a zabukan da za a sake gudanarwa a wasu jihohin ƙasar ya yi daidai. Kuma hakan wani abin a yaba ne. muna fatan ita ma ta kwaranta ta pdp mai adawa za ta yi koyi da ita wajen gargadin magoyan bayanta da su guji yin kasalanda a lokacin gudanar da waɗannan zaɓuka domin ɗorewar zaman lafiya mu najeriya Ga kuma sako daga Mahmud Salihu ƙaura na moda a Zamfara. Shi kuma ya ce, hakika mu al'ummar jihar zamfara muna cikin tashin hankali akan yadda sha'anin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa a jihar tamu in bindiga na ci gaba da cin karansu amma abin takaici ko jajanta mana gwamnatin tarayya ba ta yi ba amma mun ji yadda shugaba buhari ke yin allah wadai da abin da ke faruwa a jihar kaduna kuma mun ga yadda mai ɗakin shugaban ta kai ziyarar jajantawa waɗanda gini ya ruftawa a jihar lagos shin halar mu al'ummar zamfara ba 'yan najeriya ba ne ba za su jajanta mana ba saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga umar baban yaya shi kuma ya ce allah ya sa matakin da firayim Minista ƙasar new zealand ta ɗauka na takaita izinin mallakar bindiga ga 'yan ƙasar bayan ta samu goyon baya daga majalisar dokoki ta ƙasar kwana kaɗan da kai harin ta'addanci ga wasu musulmai da ke gudanar da ibada a masallatai biyu a ƙasar ya haifar da ɗa mai ido kuma kwalliya ta biya kuɗin sabulu. To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karo a takaice. To a takaice yau litinin Prime Minister New Zealand ta ce ministocinta sun yanke shawara akan sabunta dokokin mallakar bindiga biyu bayan kisan gillan da ya faru a masallatai biyu a garin Christchurch. haka kuma ta ce baki daya za a mika garawakin mutane hamsin inda a kashe a masallatan ga iyalansu zuwa ranar laraba domin a samu damar yin su kamar yadda addinin musulunci ya tanadar. 'Yan sanda a Netherlands suna neman wani mutum dan asalin turkiya da ke alaka da harbin da aka yi a jirgin kasa a birnin Utrecht wanda ya haddasa raunuka da fargaban mutuwar mutum guda. Shugaban rundunar da ke kula da ayyukan ta'addanci ya ce lamarin ya faru ne a jirgin kasa Wato lamarin da ya faru ɗaya ne daga cikin harbe-harben da ke faruwa a birnin. sama da mutane 150 sun rasa rayukansu kuma wasu ɗaruruwa sun ɓace bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta afkawa kudu maso gabashin nahiyar afirka inda ta fi shafar birnin bera na ƙasar mozambique wata tawagar ma'aikatan jin kai na ƙungiyar agaji ta ifrc sun isa birnin da wannan guguwa ta fi barna domin su kiyasta barnar ta faru a cewar ƙungiyar a yau litinin jamie su wadda ke jagoranta tawagar ta faɗi bayan da suka duba lamarin cewa halin da ake ciki yana da tsanani guguwar dai ta yi barna sosai da alamu guguwar ta lalata akalla kashi 90 cikin 100 na yankin da guguwar ta afkawa da wannan ne kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai can dare za a ji mu dauke da wani wato rahotanni da labarai da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen wasu na muryar amurka musamman masu fila hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wacce ta shirya kuma ta ba da umarni wato julie gresham da injiniyan mu na wannan lokacin mr kawa baba ya koma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an jima amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum